وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar litini yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kara bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta biyu da da ashirin shida, cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala kamar da muka saba mun ƙara haɗuwa a wannan farfajiya na makarantar alfaru Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa Kaduna domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma da kuma karatun littafin Salatuna Nassan fi ahkamis siyar wannan shine tafsirin mu darasi na darasi na shida muna cikin suratul tahrim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 أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها عليها ملائكة الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون bayan Allah subhanahu wata'ala yayi kammala magana da gidan manzon Allah sallallahu wanda aka koyar da mu darussa masu tarin yawa a ciki wanda mun koyi darasin yadda ake mu'amala ta abin da ya shafi iyali ta fuskar haƙuri da su da bi a hankali da kuma nuna ƙauna da tausayi a gare su ba tare da kuma karkata zuwa ga abin da yake son rai ba ne a duk lokacin da suka zo da shi a yau kuma sai Allah ta'ala ya juyo da magana zuwa ga sauran muminai gama gari gaba ɗaya domin ya zanto kiran ya gane domin dama daga cikin hikiman ambatan gidan annabi sallallahu alaihi sallam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama shine abun koyi a rayuwar mu baki daya dan Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abun koyi mai kyau a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana a cikin dadin rai da rashin dadin rai din sannan kuma kuna da abun koyi wurin warware matsaloli idan sun faru na zamantakewa tsakaninku a cikin irin abin da shi ma hanyoyin da ya bi aka warware dukkan wasu matsaloli da suka faru ba tare da an samu mushkila ta duniya ko ta lahira ba to a yau sai Allah ta'ala yake kiran muminai a matsayin su ne mutane na kwarai wanda yake so kuma yake kauna da rahamarsa a mataki na biyu yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka imani ku kara kawunanku da iyalanku daga wuta wannan wuta wa hannasu nasu wal hijara wanda makamashinta su ne mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun masu kula da ita mala'iku ne masu kaushin hali in an ce shi shine mutum ya zanto bai da tausayi zuciyarsa ta ƙeƙashe ba wani abu da ke shiganta wanda zai sa ce taushi shi yasa man Allah sallallahu alaihi kansa Allah ta'ala ke cewa da shi inda ya kasance mai kaushin hali mara tausayi a zuciyarsa to da sahabbai ma ba za su iya zama da shi ba ballantana su imani da shi Shi ne fadin Allah ta'ala fa bima rahmatin min Allah a gamsa yace da shi walau kunta fazzan da ka zanto mai kaushi yayin magana kana gallaza ma mutane bakar magana fazzan ghaliza Ghalidan mara tausayi a zuciya lam faddu min hawlik da sahabban nan duk za su watsa ba za su iya rayuwa tare da kai har ka ga suna ƙaunanka suna kusantanka suna binka sallah suna binka jihadi suna baka auren 'ya'yansu suna ba da dukiyarsu a matsayin zakka gare ka don a ciyar da talakawa ba to su waɗannan mala'iku Allah ta'ala ya halicce su ne da asalin wato kaushin hali saboda aikin da za a sa su dama ba aiki ne da ke buƙatar sausauci ba ko soja ne a nan gidan duniya za ka ga cewa ko ya saba da kai in dai sojan ne na gaske wata rana to za ka ga ya rikita maka lissafi haka nan ba rikici ba rikicin fari ba na baki amma zai iya juya maka baya ya canza maka yanayi kuma dama haka ake so rayuwarsa ta kasance saboda in ya zama gama gari kamar iri na irinka to in abu ya taso sai sanayya ko tausayi ko kusanci ya shiga ciki ya kasa zartar da abin da shi ake so a hukumance ya zartar da shi to waɗannan mala'iku su ma tun da wuta za su yi gaji shi yasa ba a halicce su su ba da tausayi a tattare da su ko abin da yake na tausasawa ba Allah ta'ala ce shidadun sannan asalin wato bayan wannan kaushin hali masu tsananin gaske ne ba su san wani abu shi sauki ba yanda kike tunanin zaki ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ki samu kusanci da Allah Allah ya soki to su ma haka Allah ya ce su su ɗan adam sai mai dukan ya kuma su samu lada don haka duk ihun da mutum zai yi nan suke ganin maladansu ta fi samuwa da Allah to kaga wannan kuwa ashe maganin kar a yi shi ne kar a fara duk abin da zai kai mutum gidan wuta ba abin da ya kamata mutum asalin wato ya jefa kanshi a ciki ba ne sannan duk abin da zai nesanta mutum da wuta shi ne abin da ya fi dacewa ga dukkan mumini ta Allah ta'ala bayan ce shi dadu ne ce laye a sunan Allah ma amarahu ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su duk abin da yake su yi suke yi sannan kuma kun san akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ce za a ƙona sa sai fatan su ta je mai ta zama baki kaman bakin taya sannan a sake dawo da halittan fatan a ci gaba da ƙona su kawai saboda su ji azaba mai raɗaɗi ina fata mun fahimci wannan Allah kai mana tsari sannan sai Allah ta'ala ya ce wa yaf'aluna ma umarun suna kuma aikata Abin da Allah subhanahu wa ta'ala da ake umurtansu da shi shi ne wato yin azaba ga duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala lalle ka fahimci cewa duk mutumin da ya kuskure ya shiga gidan wuta Allah ba zai tausaya mishi ba saboda Allah maɗaukakin sarki duniyar nan da muke gani da duk ni'iman da ke cikin ta gaba ɗaya, ya fi halicce su ne dan abuta mishi dan kar a shiga wuta ya halicci duniyan nan gaba ɗaya ne don a bauta mishi iskan da muke shaƙa don a bauta mishi ne ruwan saman da yake saukarwa lita masu yawa a shekara ya fitar da tsirrai ya sa mu kama dabbobi ba don ba su son rayuwa ba suna son rayuwarsu kamar yadda muke so amma ne ce ku yanka ku ji daɗin ku don ku bauta mu duk a gama maka wannan hidima sai kuma mutum ya bijire mu Allah kai ka san ko ba a gaya maka ba fushin Allah ba zai kyau ba ko ba a faɗa maka ban ka kalli ni'imomin da yi shi da kansa yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna da biro da takarda kuna kididdiga ni'imomin da Allah ya muku ba za ku kai ƙarshen ni'iman da Allah ya muku ba da wanda ma ba ku sani ba amma kai ga wanda ba ku sani ba kenan to kaga sai a ce kuma an waye gari mu ce ma Allah butulci ya nuna ma Allah bai isa ba Allah ya ce kar ayi yi kuma ya ganshi yana yi Allah ya ce ka zo ka kuma ya ga ni ba ya kike ji idan danki ya saba miki a ranki wannan faɗanki ne ba halittarsa kika yi ba shi ko halitta yi samar da kai daga rashi hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun al mazkura an samar da mutum babu shi aka ni'imta shi aka yi masa komai kuma yace ba zai yi ba kai ka san ba sai ka tambayi abin da za a yi mishi ba wannan ya janyo mu kansa fushi mai tarin yawan gaske Fa sai Allah ya kira masu imani saboda duk mutumin da ke da imani ana sa ran shi ne wanda yake shirye da ya dauki umarnin Allah subhanahu wataala ne wanda Allah ya sa shi zai yi in kuma Allah ta'ala ya hana shi zai bari domin yankan hanzari hatta ga wanda ba imani ba a gaba sai Allah yake cewa ya allazi da kafaru la ta'tadiru al-yawm hmm. إنما تجزون ما كنتم تعملون الله تعالى كتوى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا قوة أن تكاثرت kada ku kawo wani hanzari a yau ba wani hanzari da za ku bai wa Allah ya amsa saboda me an aiko muku da annabi ko ba ku rayu tare da shi ba masu karantar da abin da ya zo da shi sun zo a gare ku kuma kun rayu tare da su sannan an saukar muku da littafi domin ya gaidin ɗinku ya shiryatar da ku zuwa ga abin da shi ne Allah ta'ala yake so kuma kun ji wa'azin nan kai ko ba ku ji wa'azi ba da ganin halitta ya kamata ka tambayi waye ne halitta yau ko gida ne ka gani za ka wuce ai dai ka san gidan nan ba daga sama ya faɗo ba akwai mamallakinsa akwai wanda yake da iko a kansa to an kira ku annabi sallallahu alaihi sallam tun a aiko shi yayi kira Allah ta'ala yana kwance a cikin yanayi A sallallahu alaihi Allah ya ce da shi tashi ka je kai kira ya ayyuhal muddaththir um anzir ya kai wanda ka lulluɓa da mayafi tashi aiki ya ganka fa anzir je kai gargadi ka gaya ma duk wanda ya saba mana zai shiga wuta duk wanda ya mun biyayya kuma zai shiga aljanna kuma a sallallahu ya isar Allah ta'ala ya fara cewa da shi wa anzir ashiratakal aqrabin in za ka fara kiran nan ka fara gargaɗi ga danginka makusanta saboda alkhairin ya fara daga gida kuma jama'a su gamsu cewa alkhairi ka zo da shi dan duk abin da ka tsallake masoyanka ka tafi zuwa ga wasu to za a iya samun shakka da jin ɗarɗar akan cewa wannan abin ko anya alkhairi ne sannan kuma na biyu idan makusantanka mana jini musamman suka karɓi abu to wannan zai karfafu jama'a su gane eh lallai wannan abun gaskiya ne saboda daga cikin abin da su abu jahal suka rinka kokarin yi ma annan sallallahu rashin mutunci a kansa shine idan annan sallallahu abi tsali da sauransu in ya miƙe yi wa'azi sai su ce kun san dai dan uwanmu ne na jini ko a ce eh sai su ce to gashi nan mu ba ruwanmu da shi mu dangin mu kan shi kun san dai ba ku kai mu san shi ba to ba ruwanmu da abin da ya zo da shi wanda wannan ya saba mutane da yawa rauni akan abu shakka a cikin abin da annan sallallahu alaihi da shi har sai waɗanda dai Allah ya nufe su da shari'a su ne waɗanda suka karɓi asalin wato shari'a ɗin. to Allah ta'ala ya ce la innama tujzauna ma kuntum ta'malun wato ana saka muku ne kawai abinda kuka kasance kuna asalin wato aikatawa wannan aya ta ya ayyuhal ladina kafaru a cikin alqur'ani gaba ɗaya babu inda Allah ya kira zuwa ga wanda suka kafirai in ba a wannan wuri kadai ba anan ne kadai Allah ta'ala ya kira zuwa gare su saboda ya zamto cewa ba su da wani hanzari wanda zai saba ma asalin abin da aka yi kira zuwa gare shi Kana na ɗan shigo mana ta bayan ina ga staff ina musu magana saboda haka bayan kira ga waɗanda suke masu imani da kira zuwa ga waɗanda suke kafirai ne a gaba sai Allah ta'ala zai kira ta gaba ɗaya wanda asalin shi ne zai zama rahama ga bayi din baki daya Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha عسى ربكم أن يكفر أن يكفر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 ya dawo ya ajiye wannan sabon Allah ya rungumi da'a ya koma yin sa wannan shine abin da ake ce ma tuba dawowa ga barin zunubi wannan tuba yana da sharuɗa a musulunci wanda sai ya cika sannan ake karba daga ciki shine mutum ya zamto ya yanke daga zunubi a lokacin da yake yi kada mutum ya tuna yana ya san yana zunubi ya ta cewa ai in Allah da lokacin tuban mu na yi nan gaba dai zan tuba ko mutum ya ga wahala kila mazinaci ne cuta kanjamau ta kama shi ce Allah mun tuba kaga wannan ba ya bari bane akan sarransa sai dan wata fitina da ta same shi ko wata jarabawa ko kuma matar da ke cinye kudin adashi sai da aka kai ta police station ta ce to na tuba to kaga wannan duk da tubanta zai iya karbuwa amma dai ba shine irin tuban da ake so ba tuba na gaskiya shine tuban da mutum zai yanke daga zunubi a lokacin da yake cakuduwa da zunubi din sannan sharaɗi na biyu mutum ya ji zafi a ran shi yayi nadama akan dama za a dawo baya a ce bai aikata wannan laifin ba bai daga cikin tuba mutum ya ce ya tuba ta zo tana ba da labari ta ce ke mu da sanda muka yi tashin iskanci ma ku ba ku isa ba a to a shayar da inda kina jin cewa ba wai bari kika na na tsakaninki da Allah ba an fahimci wannan wannan kuskure ne kuma da yawa suna irin wannan suna yin irin wannan wani ya ce ka binciki tarihi na sanda da muke kaman ku abin da muka yi kai baka a to alfahari kake da shi ai Allah zai yi so a rinka ambatan laifin da an riga la yuhibbu Allahu al-jahra min al-qawl duk maganar da ba ta da kyau a musulunci ba ma a so ka tuna ta balle kai dawo da ita ka faɗe ta don zai zamto koyarwa ne ga wani ko cutarwa ne zuwa ga wani to sharaɗi na farko dai mutum ya yanke daga zunubi a lokacin da yake yake aikatawa yake cakuduwa da zunubi shar'i na biyu mutum ya nadama ya ji zafin abin da ya gabata da ba na na uku shine idan tuban yana da alaƙa da haƙƙin ɗan adam to ɗayan biyu ko ya maida masa da haƙƙinsa ko ya nemi yafiyansa ga wanda ya yi abin idan ba na maidawa ba kamar abin da ya shafi dukiya kaga za a iya ɗauka a maida amma abin da shafi mutuncin mutum fa wanda aka yi masharri aka yi makage aka yi makazafi aka yi yarfe aka yi makaza to wannan ka ga ƙarshe abin da zai faru mutum bai tuba ba ran alkiyama kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin al-muflisu min ummati za a rinka ɗiban azumin nan da kuka ga wasu suna yi yanzu wallahi tallahi ne muku rantsuwa ba kafara wani wani azumin shi wani yake ma sai kin sai ta gama azumin tas ran alkiyama Allah zai ɗiba azumin ya biya wadda ta zalunce ta haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim yake cewa atadruna man al-muflisu min ummati kun san wane ne fallasashe wanda aka yi mawasoso mara rabo a cikin al'ummata sabai suka ce al-muflisu fina man la dirham lahu min la dirham lahu wala mata ai matsiyacin cikin mu shine wanda la dirhama lahu ba kuɗi wala mata ba kuma kayan kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa zakatin wanda yake fallasasshe ummata shine wanda zai zo ran al-qiyama ga sallan lafiya lau ga zakaya ya bayar yanda Allah ya ce wa siyamin ga azumi ya yanda Allah yake so amma matsalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qad shatama hada ya zagi wani kuna ji wannan magana shatama haza da ita aka zagi wance ko a fili ko a din su na chatin na WhatsApp dan galibin mutane suna da munafikin gurub na cin nama mutane da wuya ka samu daidaikun mutane ba za ka anshi wayansu wallahi jama'a mu ji tsoron Allah akwai ayoyin da Allah ke nuna mana amma har yanzu ba mu hankalta kun ga wayan hannun nan wannan wayoyin da ke hannun mu? na rantse da ubangiji ko da su aka ce za a yi ma mutum hisabi wallahi da yawa da wuya su kai ga rahamar Allah dan ba wanda da ɗaiɗaikun mutane ne za su iya miƙa maka wayansu hankali kwance su ce shiga inda ka ga dama ɗaiɗaiku ne haka ne ko ba ta ban haka ne to abin da ya kamata mu gane na wa'azi shine yanda fa wayoyin nan ke hannunmu mala'iku sun fi kusanci da mu fiye da waɗannan wayoyin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin yadda kake rubutu kai sai bin mala'iku haka suke tara rekod na abin da kake aikatawa kuma Allah ta'ala ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati mene kitaban yalqahu manshura sai an fitar da duk abin da kika faɗa da na fili da na ɓoye da nake kaɗai da wanda kika yi a gaban mutane da bayan idan Allah ta'ala ya ce waƙonsu za a matsayin littattafai an rubuta duk abin da mutum ya faɗi Allah ta'ala zai ce ikra kitabak karanta littafinka ga ayyukanka nan an yi maka ƙari ko an ma coge akwai abin da kai na tasbihi ba a sa ladan shi ba Ko da aka ce ka zagi wani kuma sakamakon zagin shi shiga wutan jahannama ne ariya aka yi maka ikra karanta ka na nafsika yawma alayka hasiba kai makanka awo da kanka yau kaga ina ya dace da kai Allah ta ce daga nan na gaba fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya nemi shirya ya rage nashi in mun haɗu zai ga amfanin shari'a wanda ya saba Allah ya ce shi ma an haɗu zai ga iya da rani to shine Annabi sallallahu alaihi yake cewa al-muflis fallafashi al-ummata wanda zai zo ran alkiyama sallar shi rangada dau azumin sa daidai amma a ƙarshe ta mahada da ita aka zauna aka zagi wanci wa akala mala haza da ita aka hada baki aka cuci wanta aka ci kudinta wa safaka dama haza da ita aka zubar da jinin wani ko wance ko bayani ta bayar aka je aka kama wani aka kashe shi ko aka zubar mai da jini ko aka dike shi jinin sa ya zuba ta shiga kai wai kun san ma matan da ke abortion su zubar da ciki sun shiga wannan likitan da ya abortion din kansa sai Allah ya tsaye da shi akan wannan wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat annan sulasulan ya ce idan aka zo nan to sai Allah ya ce a tsayar da shi da min tihi sai a rinka ɗiban kyawawan ayyukansa na azumin nan da zakkan nan da hajjin da yi da kyawawan ayyukansa manzo Allah sallallahu alaihi da za a rinka kwata bayan da ran shi ba za a rinka ɗiba ana raba ma waɗanda ya zage su ana raba ma wanda ya ci naman ana raba ma wanda ya zubar da jinin ana raba ma wanda ya duke su akan zalunci wa ila faliyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alai. idan ladan suka kare ga jerin mutane ba a gama biyan waɗanda ya cuta ya zalunta ba ukhidha min sayyi'atihim sai su a rinka ɗiban su munanan ayyukansu fa utriya a rinka jibga a kan shi fa utriya alaihi a rinka sawa a nashi ma'aunin a ƙarshe annan sulasu ne ce sai a umarni da shi fa umira bihi sai a umarni shi fa utriya hatta nari a jifa da shi a cikin jutan wutan jahannam annan sulasulun da ya gan faɗi ce hazal muflisu min ummati ba wai mara kuɗi mara mota ne riga ɗaya wanda ke ci so ɗaya da ƙyar a rana ba shi ne talaka ba al'ummata in kuna neman talaka fitik to shi ne wanda za a yi ma wannan fallasar ranar alkiyama to shi yasa Allah ta'ala duk da ya kawo fukan nan sai ce tubu ilallah a koma a tuban ma Allah shi kuma daɗin tuba shine duk wanda ya tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ce at-ta'ibu dhanbi la dhanba duk mutumin da ya aikata laifi ko mun girman laifin nan in dai bai makara wurin tuba ba ana makara wurin tuba a lokacin da rai ta zo makoshi duk wanda ya ga gargaran mutuwa da yake ya tuba Allah bai amsa kamar yadda ya faru da Fir'auna hatta idza adrakahu al wa qala amantu amantu billahi amana bihi banu isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ce al'ana a yanzu ne kasan da haka Waƙar kun ta min alhalin da mabarnaci ne kai ba za a karɓi tuban ba daga cikin lokutan da ba a karɓar tuba shine idan rana ta fito daga mafaɗanta domin muna nan a'a in Allah ba ma nan lokaci saboda fitinan nan kam dajjal ya zo da wuya imani ya iya kaiwa banjin muna da imanin da za mu iya tsallake fitinan lokacin na ayin gara mu roƙi Allah ya zamto san da zai zo mun mutu kawai mun cika da imani saboda idan da wannan lokaci dajjal ya zo kuma masihid dajjal fitinansa wallahi ba kowa ba sai ya tafi da majoritin mutane saboda abin da zai zo da shi na wahala ba mu da haƙurin jurewa dukiyar da zai zo da shi kwaɗayinmu kuma zai sa da yawan musu faɗa mishi saboda yadda kake ganin mutanenmu a yanzu dajjal ɗin ma bai zo ba kwaɗayin ya sa an rubta ina ga kuma an zo ranar sulasa ya ce ana nan wata rana rana za a ga maimakon tafito daga gabas kawai ta fito ta yamma karfe bakwai da minti kaɗan da ake jira ga rana ta nan sai a ganta ta kamar karfe shida da rabi gab da shan ruwa me ke faruwa sai ta rinka ɗagowa duniya za ta rikice kowa zai tsorata za a tsorata mutane za su koma ma Allah asalin komawa ba kuma za ta ci gaba da tafiya ne ta zo ta fada ta gabas ba idan ta dago duk duniya aka ganta ta yamma aka tsorata aka razana sai a ga tana komawa da baya da baya sai ta fada sai ta fito ta asalin inda ta saba fitowa Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kuma daga bisani sai mutane su ƙara takewa su miƙe kafa ci gaba da duniya ɗan duniya su gaba da duniyancin su to lokacin da rana ta fito ta nan gurin ko mutum ya tuba Allah bai san tuban shi an gama magana to raddil mazalim yana daga cikin sharuɗan tuba in ka cuci wani abu a wani dukiyansa ko a abin ka maida mishi idan kuma ba abin da zaka yi mai dawa ne to a tasamih ka nemi ya yi maka wannan abu duk da malamai na cewa to ina ga abin fila zagin mutum ne kai alhalin shi ya ɗauke ka amini na jiki yau da zai ji da kai aka zage shi kuma to baya ƙara yadda da kai sai ma ya tada wata fitinar wanda a baya Allah kaɗai san ranar mutuwanta ya za a yi da irin wannan ko kuma wanda kai ma ɗin yanzu ya mutu baya nan ya za a yi suka ce to kai ta roƙa mishi gafara har sai ka ji a ranka ka natsu cewa yanzu da wannan roƙon gafaran ka biya mutuncin shi da ka taɓa an fahimci wannan wasu malaman suka ce in ka samu ma ka haɗa hadda yin sadaka ka roƙi Allah ya kai mishi lada to kaga dai ai ba haka aka so ba shi yasa Allah ta'ala ce ku tuba tuba na gaskiya kar ai tuban mu zuru tare da cewa ko da mutum ya tuba daga zunubi in dai ya cika waɗannan sharuɗa da muka faɗa ko ya sake komawa ya aikata laifin Allah zai sake karɓar tuban shi yawan maimaita laifi zai hana Allah ya karɓi tuban mutum matukar ya cika sharuɗin tuba din saboda ɗan adam ajizi ne dan adam ba zai iya zama babu zunubi a tare da shi ba annabi sallallahu alaihi ya ce in dan baicin kuna yin zunubi ku tuba ku nemi gafaran Allah ya gafarta muku baicin kuna yin haka da an tafiyar da ku an zo da wasu mutanen da za su rinka zunubi suna neman gafara Allah yana gafarta musu to sai dai wannan ba garanti ba ne na mutum ya shanta ke ƙafa, har ya rinka cewa ai duk musulmi bai dawwama a wuta ina ga ana faɗi wannan magana ko a ce ai musulmi bai dawwama a wuta to ke da kike dafa tuwon gidan biki ya kika ga tukunya yanda take ta farfasa yanzu ake so a ce ke ne wannan shinkafan ko ke ne wannan kayan miyan da ke sama ya ƙasa a cikin azaba to wannan fa bai kai komai ba game da azabar lahira annan sulasula ya ce sai da aka wanke wutan jahannama so dubu saba'in ko so saba'in sannan ta iya shigowa duniya ake amfani da ita kuke gani sai da aka wanwanke ta tafanar shi to ya za a ke ko ke yarda a ce shiga wancan wutan mai tsanani wanda Allah ta'ala da kan shi ya faɗi cewa wuta ce mai tsanani ya Allah kai mana tsari ka kare mana imanin mu ba mu gama fassara ayan ba Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu tsora daga inda muka tsaya mu farko tashi akan wannan ayan bi iznillah za mu tashi darasi na shida kenan ko na bakwai na Allah ya datar da mu insha Allah sai mu je zuwa ga littafin mu na gaba okay Thank you. katsewa ko tsarewa